udwana illa ala zalimin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa mu da sake kasance a wannan shiri namu mai albarka na mata a watan ramadan ya ke yar uwa musulma ki amfani da wannan dama a wannan wata mai albarka ki ci ribar wannan wata ki amfana da yawa akwai waɗanda muka yi azumi da su bara bana ba sa nan akwai wanda muka yi sallah da su bara bana ba sa nan akwai yar uwarki akwai danginki akwai mahaifiyarki akwai kishiyarki akwai yarki akwai abokiyarki akwai ƙawarki wanda bara da su aka yi azumi amma yanzu ba nan suna cikin ƙasa yi amfani da wannan dama wataƙila baɗi ba da ke za a yi ba kada ki zo ki yi aikin da za ki ji da cewa da baki ba mu rinka tuna wannan ni'ima da Allah ya mana ya daɗa zaɓo mu ya kawo mu wannan wata ya ce mu ci ribarsa mu amfana da shi amma ba kowane mai tunani ne yake iya tunawa ya tuno da wannan ba idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa hutha bi tahati rabbil ibad fa rabbul ibadi sari'un niqam wani bawan Allah ke cewa idza kunta fi ni'matin far'aha idan kana cikin wata ni'ima ka kiyaye wannan ni'ima kada ka ta ubangiji ya kwace wannan ni'ima ya Allah muna neman afuwarka ya Allah ka sa kada saɓan da muke yi a gare ka ya sa ni'imar da kai mana ta kubuce ka yawaita wannan addu'a ki yawaita wannan addu'a ya Allah kada ka raba mu da wata ni'ima da kai niyyar bamu ko wacce yanzu ka bamu kada ka raba mu da ita saboda saban da muke maka fa innal ma'asi Tuzilu ni'am saban Allah yana kautar da ni'imar ubangiji nastaghfirullah wa natubu ilai muna neman ubangiji ya yafe mana ko muna neman Allah ya mana rangwame ya gafarta mana ashe yawaita saba ubangiji yawan fusata ubangiji yana kautar da wata ni'ima da Allah ya shirya zai baka ka yi wa ubangiji da'a shine cewa rutha wa hutha bi ta'ati rabbil ibad ka share zunubi ka share lifufuka ki share sabon Allah da yi wa Allah da'a fa rabbul ibadi sari'un niqam lalle ubangijin bayi mai gaggawar nikima ne mai gaggawar azaba ne mutuna wannan ni'ima da Allah ubangiji mana ya ba mu dawowa wannan wata mai albarka wata ramadan mu bauta masa abin da muke na zunubi ko muna neman Allah ya fi mana shi yasa ake so a yawaita istighfari اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan addu'a ita ce sayyidul istighfar da bawa ya kamata ya yawaita yinta manzo Allah ce duk wanda ya wannan istighfari da safe ya mutu a wannan safiya dan aljanna ne tabbas haka kuma duk wanda ya yi wannan istighfari da yamma ya mutu a wannan yammaci to tabbas dan aljanna ne wannan shine sayyidul istighfari mu yawaita yin wannan mu yawaita neman gafara a wannan wata mai albarka ya ke baiwa Allah yana cikin abin da ke wajibi ne gare ki san hukunce hukunce na azumi zama da jahilci bai kama ki ba ya kuma ta ku tashi ku nemi ilimin addini duniya ta canja rayuwa ta canja an yi tafiya an yi nisa kada a bar ku a baya kuna zaune cikin jahilci ba ki da aiki sai dafa tuwo da safe ki dafa da rana ki dafa da daddare ke ne wanke wa yara bayan gida ke ne hidindimu duk wani aiki na, na Allah na ibada amma kuma ke zauna cikin bakin jahilci baki san Allah ba ku tafi makaranta ku nemi karatu kada wata mace ta yadda ta zauna a gida ba ta karatu kada ki zauna a gida mai gidanki baya koya miki addini ilimin nan ya fi ruwan sha da za ki sha amfani ilimin nan ya fi abinci ilimi ya fi sutura ya fi kayan da kike sawa ilimi ya fi wannan haihuwar da kike gwanda ki samu ilimi da za ki bauta Allah ki shiga aljanna ki huta ran tashi alkiyama akwai ranar da za ki bar wannan gidan ko aurenki bai mutu ba mutuwa za ta zo ta ɗauke ki ki bar gidan Allah kuma zai miki hisabi ne dangane da abin da kika bauta masa ala ilmin wa basira abin da kika yi wa Allah bauta a bisa ilmi da basira ku yi karatu ku nemi ilimi ku gane hukunce-hukunce na azumi abin tausayi da yawa-yawan mata ba san hukunce-hukunce da ya shafi azumi ba da yawa-yawa haka ake zaune ana ta gabza shi Allah an kaga dama ka karba an kaga dama kar ka karba haka mutane lisanul hal Harshen mu na halinmu abin da yake nuna ubangiji kenan ya Allah mun yi in kana ma karba kaga mutum yana yin sallah bai damu ba ko a karba ko kar a karba kaga mutum yana yin azumi bai damu ba ko a karba ko kar a karba abin tausayi irin wannan so yana da kyau yana da muhimmanci mu yi kokari mu san hukunce hukuncen wannan azumi wajibi ne azumi yana wajabta a gare ki yake bawan baiwa Allah yayin da kika balaga balagar mace kuma yana bayyana ne kamar haka na farko dai babban alama ta balagar ya mace shine fitar da wannan jini na al'ada wannan jini na al'ada da ake sa daur a shahari wanda yake zuwa duk wata to wannan shine ko dai kwana uku ko kwana hudu ko sama da haka ko ƙasa da haka to wannan yana nuna cewa kin balaga akwai littafi a kanki daga cikin alamu da yake nuna balaga din a wasu malamai suna ganin fitowar mama a gaban mace waɗanda suke ba na kiba ba akwai waɗanda kiba ne a jikinsu haka yara ne amma sun yi kiba yana fitowa ba shi ba a'a na balaga wanda zai fito ya fito da tsininsa da kansa to wannan shi ma alama ce ta ta ainihin wato balaga da kuma kaiwa a, a shekaru goma sha biyar duk da cewa mace wannan baya kanta namiji ne za a ce sai ya kai shekara sha biyar amma mace tana iya balaga a shekara tara an samu ya mace ana samun ya'ya mata da suke balaga shekara tara shekara goma ya danganta ga irin jin daɗi da nau'in abinci da yarinya take ce a gida da ƙarancin wahala in ba ta wahala kuma babu tashin hankali sannan akwai kwanciyar hankali to yarinya tana balaga da wuri so wannan yana nuna yana da kyau iyaye mata ku sa ido akan ku mata ku lura da su ku fahimci yaushe suke balaga sun balaga ko basu balaga ba ku rinka nuna musu su san cewa girma ya zo musu amma ba wai a bar yarinya sakaka haka kawai ta ta tafiya ba tare da ana lura da ita ba akwai yarinya da ta zo ta balagam ita bata san me alamar balaga ba tana zubar da jini ta je ta samu uwarta tana kuka mama jini ya zo min tana kuka tana tana ta da hankalinta ta dauka mutuwa za ta yi sai uwar ta yi dariya take ce Allah tafi ki bani guri Duka kaga wannan ba daidai bane sai a nuna mata a ce to zo ki je wannan jini ba jini ne na tada hankali ba jini ne na nuna cewa girma ya zo miki to amma matsalar shine ba ku kai 'ya'yanku makaranta ba ba ku da niyyar ku kai su makaranta sai dai ku kai su makarantar boko da za a je watakila ba lallai bane a koya musu jinin al'ada ba ko daidai lallai ne a koya musu jinin haila ba lallai ne a koya musu me jinin haihuwa ba a'a sai da a koya musu turanci a koya musu lissafi a koya musu kaza a koya musu kaza shine kawai amma makarantun islamiyya ba ku kai yayanku da yawa yawan iyaye mata ba su damu da kai ainihin wato 'ya'yansu makarantu na islamiyya ba ba su damu ba to duk mata da ta tirka yatta ta batta a gida ba ta kai ta makaranta ta koyi addini ba ta zalunci kanta kuma ta zalunci yar kuma wallahi a kiyama wallahi sai Allah ya yi muku hisabi sai ya tambaye ku dan ni'ima ce 'ya'ya Allah ya baku kuma duk wata ni'ima da Allah ya bawa mutum sai ya tambaye shi malatus alunna yau ma'izin na'anin na'im ku nemi ilimi ku fahimce shi musamman ilimin da ya shafi wannan harka ta addini wajibi ne babu uzuri akan barinsa babu uzuri kan barinsa wajibi ne ya balagaggiya ta azumi wacce take ba matafiya ba in kina kan tafiya azumi ba wajibi ba ne a ganki sannan baki da lafiya azumi ba wajibi bane a kanki sannan kuma ya zamanto baki jinin al'ada kuma baki jinin haihuwa sannan yarinya da ta balaga a tsakiyar rana kamar ta balaga da rana karfe sha biyu to wajibi ne sai ta kame bakinta har zuwa magariba sannan sai ta sha ruwa saboda daga wannan lokaci ta zamanto cikin ahlul wujub kenan waɗanda azumi ya zama wajibi a kansu amma ba za ta rama abin da ya kubuce mata na baya ba saboda a lokacin ba ta zamanto balagagiya ba sannan wajibi ne ya kiyar uwa ki rinka kulla niyya ko yaushe za ki azumi Wanzu Allah ya faɗa a cikin hadisi la siyama liman lam yubayyit an-niyya a wata riwayar la siyama liman lam bayyitu siyama min al-layl duk wanda bai kwana da niyya ba riwayar Abu Dawud wanda bai kwana da niyya ba to ba shi da azumi wajibi ne a yi niyya idan za a yi azumi na farilla kamar na ramuwa kamar na ramadan ko na kafara ko na makamancin wannan malamai sun yi saɓani shin kullum sai mutum ya ƙulla niyya yau in ka gama gobe sai ka daɗa ƙulla niyya e lalle akwai malaman da suka tafi akan wannan ra'ayi kullum sai mutum ya yi wa azuminsa niyya kullum me dalili suka ce ai annabi ya faɗa a hadisi ingantacce duk wanda bai kwana da niyya ba bai da azumi wannan ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu akwai malaman da suka ce a'a idan mutum ya niyya guda to ai ta wadatar tunda daman ka san cewa wannan azumi na ramadana insha Allah za ka yi guda 29 ko 30 kuma kullum ana cikinsa daman meye niyya ka ji kana cikin abu so idan kai niyya nan tun farkon daukan azumi a ranka ka saka ka kudurta ka niyyata cewa za ka yi azumi ne guda 29 ko guda 30 to wannan ya wadatar ba sai ka yi jaddada niyya kullum kullum ba duk wanda mutum ya yi a cikin waɗannan guda biyu malamai sun faɗa kuma sun yi bayani amma azumin nafila ba dole ba ne kwana da niyya kamar yadda da yawa yawan malamai suka faɗa allah musu rahama an samu hadisi ingantacce sahihi manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo gida da ya zo gidan nan um, ya tarar babu abinci ya nemi abinci babu sai ya ce musu kawai to shi yanzu yana yin azumi a lokacin ya ɗauki niyyar azumi kamar yadda kuma ya halatta azumin nafila a karya shi dan manzo Allah ya faɗa a hadisi as-sa'imul mutatawwi' amiru nafsihi a wata riwayar aminu nafsihi mai azumi na nafila shine sarkin kansa shine amintaccen kansa in sha'a amdo wa in sha'a aftar idan ya ga dama ya ci gaba da azuminsa in ya ga dama kuma ya sha haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗa to wannan yana da kyau ki fahimta a matsayin ki na ya mace wajibi ne ki gane wannan hukunci kuma a fahimci abubuwan da suke lalata azumi babban abin da yake karya azumi bi ijma'il ulama da ijma'i babu sabani shine yin jima'i alaƙa ta aure tsakanin namiji da mace duk macen da ta yi alaƙa da miji ko alaƙar sunna ta halal ko kuma ta zina to azumi ya karye kat wannan babu sauran wata fatawa ko wani taushe-taushe da za a samu azumi ya lalace kuma kafara ta tabbata azumi 61 wanda za a rama sannan akwai mutanen da suna da sakaci wato in ana ba da labarin ɗabi'ar mutum mu hausawa wasu matan Allah ya sawaye akwai matan da suke ba da dama wa mazajen suna alaka da da su da Ramadan Abin hankali ba zai dauka ba gairu ma'qul a ce mutum musulmi ya je alaka da iyalinsa da rana a wata Ramadan wannan abun tausayi da me ya kama akwai mutumin da aka kawo kuka kullum sai ya je ramadana sai ya je ya lalata azumin matarsa ittaqullah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya rinka tuna kwanciyarsa a kabari mutum ya rinka tuna kwanciyarsa a kabari so jima'i yana lalata azumi sannan fitar da maniyi ta hanyar wasa da namiji ko kuma ta hanyar tunani mai zurfi sai maniyi ya fita ko kuma sumbantar mace ko ita macen ta sumbanci namiji sai aka fidda maniyi to azumi ya karye amma banda maniyin da ya fito ta hanyar mafarki ko kuma tsorata ya sa ya fito ko kuma wani yanayi na wahala ya sa ya fito wannan mani wannan azumi bai karye da ainihin shi ba yana da kyau mu kula mu lura da wannan bayan wannan ci da sha yana karya azumi da gangan wanda ya ci azumi wanda ya ci da azumi da gangan ya sha da gangan azumi ya karye amma wanda ya da mantuwa zance mafi inganci azuminsa bai warware ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi man nasiya fa akala aw shariba wanda ya manta ya ci kuma ya sha fi nahari ramadan a watan ramadana to wannan azuminsa bai karye ba falitin masaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa anan zamu dakata saboda ƙwarewar lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu